eh to lalle shi makwabcinka idan ya shiga cikin halin kaka nike yi ka je ka kai mishi gudunmawa ka shi samu mahuta wannan ba laihi ba ne wato ina nufin cewa da kasashen ecowas tunda muna cikin kungiya guda kasashen ecowas idan kasa guda ta shiga cikin halin kaka nike yi wajibi ne kuma gaskiya ne sauran kasashen su je su gani su ga yadda kamar suke iya huddo wannan kasar daga cikin halin kakani kari to amma ga irin duka abin da muke gani dai shine cewa da ga wannan karon dai ekowa su ba taka rawa a zo a gani ba saboda kamar yadda hausa ke faɗi shi mai ɗaki shi ya san inda ɗaki shi yake yoyo wato ma'ana mai kai shi ya san ma'azar tsoron shi ina da tsokani bisa kan irin inda an ka kwana yau to eh, amma ba ka amma baka ganin wannan matakin da ita wannan kungiya ta ECOWAS ɗinnan ta ɗauka mataki ne da zai taimaka wajen shawo kan wata fitina ko kuma shiga wani rudanin da ya fi haka a wannan kasa. Eh, Girsi Alheri Abdu yanzu ne ma inda aka aiki da irin wa'annan kudurorin da ita ECOWAS sun ta tsaida. yanzu ne ma 'yan mali za su sake tsayi bisa bakansu saboda sun faɗi sun ce ƙasan mali su ne a cikin ƙasa su suka san irin wuyar da suke sha su suka san irin iko na musguna da ake musu su suka san irin mugun hali wanda suke ciki ƙarƙashin wannan ikon su suka san da cewa da yau kashi uku bisa hudu na ƙasarsu sun rasa shi ga arewacin ƙasar ga tsakiyar ƙasar su suka san yadda 'yan ta'adda suke za suke ɗauka lauho a cikin ƙasar tasu su suka san yadda 'yan ta'adda ke kashin 'yan ƙasar mali soja ne ko fara kula ne su suka sani tunda sun faɗi sun ka ce wani bai zowa ya ce musu ga abin da suke ce alhali su kuma su ne suka san inda kansa yake ciwo to amma kai a ganin ka yanzu nema. A ganin ka banda wannan mataki da aka ɗauka na kafa gwamnatin haɗin gwiwa, wanda mataki ne kake gani da an ɗauka da zai shawo kan wannan matsala da ake ciki rigingimin siyasa nan da ake ciki a halin yanzu? Na ɗaya dai Girsi Alheri duk inda aka ce miki an yi kafa wani gwamnati na haɗin gwiwa ko na haɗin ƙasa wannan kawai cuta ce. Na sha faɗi duk inda aka ce an yi irin wannan cuta ce wato shine cewa sai a ɗauko waɗansu waɗanda suke bori a zo a sa cikin gwamnati da a ci gaba da yin irin cuta wadda an ka sani a can baya wato suna ganin cewa kamar a raba iko wannan shine daidai alhali kuma kowa ya san da cewa al'umma ƙasa ita take ba da iko lalle Allah yake ba da iko amma al'umma ƙasa ita take ba da iko yau al'umma ƙasa ta huto ta ce ita ta gaji da wannan ikon shi Ibrahim Bubakar ta in mutum ne mai kishin ƙasan Mali ba shi kaɗai bare namiji a cikin ƙasan Mali ya kamata ya ba da wuya shi kenan kawai a ce an yanka to amma cikin wa'annan ƙudurin ma akwai saɓanin ra'ayi ga su kin ecowas kin tunda na ji shugaban ecowas yana faɗin a shugaban ƙasa wanda aka zaɓa eh, ta fannin demokrasiya bai kamata ba a ce an tsige shi ba ta fannin demokrasiya ba to su wa'annan 'yan majalisar dokoki talatin da ɗaya da ake cewa a tsige ba ta fannin demokrasiya an ka zaɓe su ba ba kotun koli ya ce an zaɓe su ba kamar yadda shi kotun koli ya ce an zaɓe ibrahim bubakar keta kamar yadda suke cewa ibrahim bubakar keta wato zaɓaɓɓe ne to kenan suna magana da harshen damo kenan